بسم الله الرحمن الرحيم يو ذا أفار كرم أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم wani ya zama bayi da kuma za faɗi tun shi farkon littafin ya za mu faɗin ko majalisi na nawa miki a nasa za fara da abin da aka buɗe littafin da shi kamar mu kira shi da alistihlal shafi na uku majalisin mu na ɗaya ke min haji alqur'ani alkarim daga cikin shiryarwa da alqur'ani mai girma ya mana a game da kula da lokaci Allah ta'ala yana cewa wal asri Allah yana rantsuwa da zamani wannan wawun din ta rantsuwa ce shi yasa aka yi ma al asr jarra al asr suka ce lokacin sallar la'asar wasu kuma suka ce zamani dukkaninsu ko ka ce lokacin sallar la'asar ko ka ce zamani dukkaninsu dai zamani ake nufi lokaci ne al'asr waqti imma li salati al'asr wa imma al-zaman kulluhu yuqsimu ta'ala bi al-zaman bid Allah yana rantsuwa da zamani zamani kuma lokaci ko ai shi yasa shi yasa mawaka suke ce ma dan adam ibnul yaw ko ibnul ayya abul ala al ma'arri shaykhul ma'arra yana cewa wal aqlu kal bahri ma ghibat ghawaribuhu wa minhu banul ayyam taghtarifu wa minhu banul ayyam taghtarifu man hum banul ayyam an nas mutan ce al aqlu wal aqlu kal bahri ai hankali da kake ganin shi kamar teku ne ma ghizat ghawaribuhu ruwansa bai taba kafewa ba wa minhu banul ayyami taghtarifu daga cikin sa ne ƴaƴan kwanaki su ƴaƴan kwanaki mutane taghtarifu suke ɗibowa kowa na kwalfata shi yasa kowa sai ga hankalin shi daidai gwagwadon yadda ya kwalfato in ka kwalfato da yawa sai hankalinka ya zama mutashi ya zama mai yalwa to al'asru kenan innal insana lafi khusrin lalle dan adam gabaki ɗayansa jinsi wannan aldin listigraqil jinsi ce akwai malaman da suka ware suka ce alkafir a listigraqil jinsi domin idan ka ce mana alkafir to babu fa'ida ikhtisasi da akai za a yi mana ikhtisasi a gaba da istithna'i za a zo da illa so daga al-insan nan al din listigraqi jami'i jinsil insan kowanne dan adam a sararre sai wanda ya so ya fita illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani imani nan malamai suka ce dilalace zuwa ga ilimi domin la yasihul imanu biduni ilmi kuma can dama Allah ta'ala ya ce me innahu kana zaluman jahula dan adam jahili to idan yana son ya tashi daga jahili me zai yi ya ta'allam sai ya nemi ilimi in ya zama mai ilimi sai ya zama mai imani wa amilus salihati sannan kuma suka yi aiki da ilimin abinda ka koya kai aiki da shi al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin ibtida'ul ilmi al-amal yace al-ilmu imamun wal amalu tabi'u kullun ilimi shine jagora aiki ne yake yi wa tawasaw bil haqq sannan suka rika majunan su wasiya da abu gaskiya shine ad wato illa al-ilmi wal amali bihi Wata tawasaw bis sabri sannan suka yi ma junan su wasiya da juriya as-sabr ala ad-da'wati was-sabr ala al-amali bil ilmi was-sabr ala al-ilmi nafsi wahala a a uku ila wahala da yake aiki wahala ko ba ku yadda ba aiki ya fi aiki ya fi wahala ya allazi na mun lima na ma ta falo. me da suwa ake ta malamai masana ake ya allazi na mun na taquluna ta falo. taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun da wa ake da malamai ake atamuna an-nasa bil birr وتنسون أنفسكم وأنتم ف س ك م و أ ن ت م تتلون الكتاب أ ف ل ا تعقلون هو ه ك م ن سميت كنت دعوى اي اي شيء دعوى اتشن اي شيء تكاد وشي ساتي اكتر وتواصل بالصبر تو ونن دي محل الشاهد نون نشوغ والعسل على يرن ايدا لوكتش min misbahi sunnati mutahharati daga cikin fitila da take haskaka mana ta sunnar annabi sama mai tsarki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya ce igtanim khamsan qabla khamsin ci gajiyar abaibadai biyar kafin abaibadai guda biyar su zo maka kowanne daga cikin yana da kishiya shababaka qabla haramik ka ci gajiyar kuruciyarka kafin me kafin tsufan ka zo, eh, in tsufa ya zo ba za ka yi abubuwa da yawa ba daga cin abin da ke tsufa ke haifarwa akwai mantuwa akwai mantuwa raunin kwakwalwa akwai raunin gaɓoɓi waɗanda su ne ake ɗauka su a matsayin alatu da ilmi su ake neman ilimi da su kaga idanka in shekaru suka ja sai fara rauni ka gaji inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula to sai a sa maka mantuwa fu'ad yansa fu'aduka yanzu za a faɗa abu ka manta to kaga shababaka qabla haramin tsufa ka ci gajiya kuruciya ka tun kafin tsufan kai akwai mutanen da sai sun yi da na sani a tsofansu wasu suna nan suna yi a yanzu nan halin da ake ciki da za ka je ka same su za ka ga suna da na sani amma babu yadda za a yi ka ci gajiya ya ka tsufan ka kuma ya lalace ko musamman ilimi ko da ilimin mutum alal aƙalla an jarrabe shi yana da matsaloli a wasu wajaje jahiz da kuke jinsa jahiz amma ibn bahar ibn usman al jahiz al mu'tazili shekaru casa'in yayi a duniya casa'in da wani abu a duniya yi amma yana har ya a wannan shekarun yana karatu har lokacin da Allah ya jarabe shi da wani abu in ya ci abu mai sanyi sai kafa shi ta kama ciwo in ya ci abu mai zafi sai kan shi ya kama ciwo hmm. ya zafi a ce da'uhu ka da'i jahiz ijtama fihi ziddani to ga sunan zaka ta ganin magabata waɗanda sun ci gajiyar kuruciyarsu kaga jahil mu'tazili kuma yana da matsaloli da yawa a babin akida dama an ce maka ba mu'tazili ai magana ta kare ko ai bala'i ya kan mai amma al-imam az-zahabi da yazo tarjuma sa a cikin shehu alamin nubala yace alimun zufunu shi malami ne kuma masana fannona hmm. to kaga shine wannan wa hayataka kabla mautika rigimar dama duk da ake dama ta rayuwa ce to ka ci gajiyar rayuwarka a lokacin da kake da rai kafin ka mutu wani marubuci na wannan zamanin da ya rubuta littafin sakatu ya kai shafi ɗari uku da wani abu ya sa masa suna idaratul waqti wani profesa ne na jami'a ƙasar Masar a ciki ya buɗe littafin nasa da wata tambaya ya ce ma za ta suna'u idan kila laka ma baƙiya laka min hayatika illa a shuri in aka ce maka yau ka tabbatar da tsoron watanni shida ka mutu me za ka yi wata shida ya baka a wata shida ya ɗauye kan waɗannan watanni shidan ya rubuta littafin plan ɗin wata shida ya za ka kai takhsitin wata shida ka ci nasara an ce yau sauran watanni shida ka mutu mutum ya mutu inda yana cewa kai mutum ya mutu to sauran watanni shida ya za ka yi ko ya zai yi in kai ne ya za ka yi fikratun alal ma'ida wa faragha qabla shughlik sannan da damar da kake da ita faragh shine ka zama kana baka da abubuwa da yawa a kanka irin matasa yanzu ga kunin da yawa tun lokaci ma mishi yawa akwai julusu qatl sarawil ko kuna da jigo Abdurrahman eh. su larabacin suna cewa suna ce musu qatalatul waqti julusu qatl waqti to mu nan fassara harfiya tarjuma harfiya kuma ko gaban wa za a ji wannan fassara ce makabuliya ni na fassara ta julus qatl tarawih eh tarjuma ce mai kyau ne harfiya ce amma ta yi daidai zaman kashe wando in Larabi bai gane ba in muka faɗi ya zo mu mushi bayani julusu qatl tarawih ibaratuna arrabnaha wa narju an yaqbaluha minna ba lokaci ne ma mutane yawa malam uh, Jamaluddin Al-Qasimi rahmatullahi alaihi mai mahasini tawi ya taba wucewa a Dimashq ya ga wasu matasa a makaha kun san makaha wajen masu shayin laraba nan ba irin masu shayin talaka bane namu nan in an ce maka maƙaha, na sha muku bayani maƙaha wanda suka taba zuwa kasashen laraba a cikin sun san makaha ko a makai makaha to wata makaha ta yi makarantar nan so biyar komai akwai har swimming pool wajen mai shayi in mutum yana son ya zagi shugaban ƙasa nan zai je in yana son ya sha wiwi can zai je in yana son ya ludo can zai je idan zai je ya karta can zai je ga kuma masu shayi nan suna ta yi da shisha wani da shisha ya aje silanda sai hayaki sai hayaki ke fitowa da gas yana ta hura ma kanshi bala'i to ya taɓa wucewa ta makaha ya ga matasa suna ta sharholiya ya ce Allahu akbar ya ce lau annal waqta yushtara lashtaraitu min ha'ula'i bi samanin ghali ce da ana siyan lokaci da waɗannan na na ce duk su tattara min lokacin su su mai kuɗi mai tsada farashi mai tsada in biya kuɗin in karɓi lokutan nasu su ba su san abin da za su da lokacin su ba qatalatul waqti ne su kawai kawai suna wa na aukata, suna kashe lokutan su kawai lokutan suna tafiya to kaga farag qabla farag kenan dama rayuwa tana da wata ɗabi'a duk lokacin da kake kana ƙara shekaru ne na nauyi na hawa kanka abubuwan da kake yi da ba za ka iya su ba yanzu qabla shuguli, kafin shagulgula su zo su maka yawa abubuwa su zo su rufe ka da rigima da ta shafe ka da rigima bata da bata shafe ka ba yau tun asuba rigima nake har yau har yanzu ga nan wannan makarata ai rigima da wadda ta shafan da wadda bata shafe ni ba kana zaune a gida ko kana karatu a ce ga wata nan ta zo suna rikici da mijinta duk karatun da aka maka duk karatun da kai in ba kai wasa ba sai ya gudu kaga shugul kenan sannan wani zubin ma ɗauke ka za a yi ba ma zama za ka yi a littafin ba sai ka bar labirin naka kana iya yiwa a iya sati baka zo ka duba littafin shugul suka ce lokaci ta ka qabla saqmik sannan annabi sun ce lafiyar ka kafa rashin ta kana da lafiya ka ci gajiyar lafiya ka lafiya ba karamin jari bane نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ماذا وماذا الصحة والفراغ داما غش النوي أكن كشين فراغ وغناك قبل فقرك سنن وداتك كافن كافن تلوتن كدولة بيزيزو تقلوا أن شباب وقت حياة وقت فراغ وقت صحة ما أشم وقت gina ma a cikin wakati ɗinka gabaki da a cikin lokaci kake rayuwa min yanabi salafi salih daga cikin maɓuɓɓugar ruwa mai kyau na magabata na kwarai qala al khalil ibn ahmad al imam al khalil ibn ahmad ismun li sittati ashkhas mutane shida suke da wannan suna duk malamai ne malamai shida duk sunansa khalil ahmad amma kowanne ana dan ana ana ma ana ana bambance shi ne da nisbatsa akwai al-farahidi ko alfurahidi basar shine ashharuhum shi yafi shahara a cikin Shi shine malamin sibawai mai arubi ke ko malamin hadisi al ayyamu thalathatun kwanaki uku ne duk duniyar nan kwana uku muke ciki ma'hudun akwai ranar da akwai kwanan da ka riga ka gani ka saba da shi ma'hudun kenan wa mashhudun akwai wanda yanzu kake gani akwai wa maw'udun sannan kuma da wanda aka maka alƙawari kila ka gani kila ba za ka gani ba an ce maka alƙawarin abu dole ne fal ma'hudul amsi wanda ka riga ka gani ka saba da ita ranar da ka saba da ita ce yaushe jiya wal mashhudu li yawmu wadda kuma kake gani yau ko ba ita bace wal maw'udul ghadu wanda kuma aka maka alƙawari wata kila a cika wata kila ba a cika ba wata kila ka gani wata kila ba ka gani ne wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami in juzu hayu ko a cikin mu'allaqarsa wa a'lamu ilma al-yawmi ina sanada ilmin yau a'lamu yace ai la ziltu a'lamu ban gushe ba ina ta ganin ilmoman yau wal amsi qablahu da kuma jiya kafin yaushe kafin yau walakin nani an ilmi ma fi gadin ami amma abin da zai faru gobe ban sani ba ko ka sani wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi haka tace ko sai mun sun ce da'i anki haza wa quli ma na qabla ce wannan baitin naki na kuskure ta yi alkawari ta ce idan annabi sama ya dawo yaki ya ci nasara sai ta mishi baiti sai ta masa kasida mun sun ce au fi bi nazar ki cika ta zo ta shirya kasida doguwa tana ma manzo Allah sama waƙe sai ta kawo fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikin akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe annabi ya ce a ban sani ba shi wannan baitin naki na sabo ne amma baitotan da kike yi da ba laifi ki ci gaba da yi to kaga shine wannan wannan magana ce mai hikima al-imam ibnu abi dunya ya ruwaito ta a cikin mawsu'arsa min jawahir shi'r daga cikin waƙoƙi waɗanda suke gwalagwalai wanda suke nuni ga waka suke nuni ga mahimmancin lokaci qala ahmadu shauqi amiru shu'ara'i Ahmad Shauki rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa daqqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika qabla mawtika dhikraha fadhikru lil insani umrun thani daqqatu qalbil mar'i in ka yaka zaka ji zuciyarka tana dik tana buga ko mm. to qa'ilatun lahu wannan bugawar zuciyar to bugawar na ce maka ne ka ji fassara innal hayata da ƙa'iƙun wani lallai innal hayata lallai rayuwa da ƙa'iƙun da ƙa'iƙ mun tota ne jam'u mai jam'u da ƙiƙa nan zarura ce shi'iri ya ce da ƙa'iƙun asali da ƙa'iƙ mamnu min sarfi ko ba haka bane لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع فعائل عجائز Ba صدق خمائل باء شوى خمائل فضائل دكس سيدي فضائل to sai ya sai ya ce haka innal hayata lalle rayuwa da qa'iqu mintuna ce wa sawanin da sakwanni sawanin jam'u saniya saniya sakan kun ga wannan shine istihlal buɗe littafin da muka yi bari ruwaito muku abin da lokaci ya ce mu ni riwaya daga lokaci ni muka yi magana da lokaci ya faɗa mu kun gane magana qala قال bi ghilzatin abanahu ويل لمن يضيعني ولم يكن يديعني تبا له من غافلي ومجرم وجاهلي لو أنه يعرفني نظمني وكفني لا لأنني أنفس ما يملكه معممة وإن مضيت لا أعود وإن أعاد ولا أعاد إن أبيت وإنني بسرعة أمضي بلا معجلة فالعاقلون صحبتي ويحفظون ضيعتي هكذا قال لي الوقت ياتي الوقت قال يتيم الوقت قال قوله لوكتي من مغانا أما دي تاشي من مغانا نن بغلظة أبانا تهشي مغانا ويل لمن يضيعني lokaci ya ce bana ya tabbata ga wanda duk halaka ta tabbata ga wanda ya tozarta ni walam yakun ne. bai kasance na tsara ni ba idaratul waqti tsara lokaci ko ina ka ka sanya kowane lokaci abu inda ya cancanta a sashi shine idaratul waqti ai taballahu min ghafil lokaci ya zagi duk wanda ya tozarta shi ya ce tabballahu tir da shi min ghafirin ya fi kowa zama wawa wa mudrimin sannan kuma duk wanda ya tozarta ni mai zunubi wa jahili sannan kuma jahili sai ya ce lau annahu ne, da a ce wannan da yake tozarta ni ya san ko ni waye na zamani wa kafa. to da zai tsara ni tsari mai kyau wa kaffani kuma ya katange ni daga tozartawa li'annani anfasu ma yamliku mu'ammama domin kakaf a duniya babu abinda ɗan adam ya mallaka da ya fi tsada fiye da ni in ji lokaci ba abin da ya fi lokaci tsada wa in ma zai tula in na wuce fa ban dawowa in kai shekara goma in an lissafa za ka shekara ɗari ne a duniya to yanzu saura casa'in sannan wanda ya kwana ɗaya in kwana ɗari in shekara ɗari zai a duniya to yanzu fa lissafi in ka tashi rubuta ya canza da za ka ce zai shekara ɗari to yanzu fa sai an koma a yi lissafin watanni domin sai an samu watanni ai ko ba haka ba ne sai an samu kuma satuttuka sai an samu kwanaki sai an samu awanni sai an samu mintota a ba mintota kwana ɗaya yi kaga ya rage masa sai ka zana cewa da wata kaza da sati kaza da kwanaki kaza da can ku kawai an ce shekaru ɗari ne sai kwana ɗaya a duniya kuna wannan tunanin <laughs> to shine lokaci ya ce wa in ma zaitu la a'ud in na wuce ban dawowa wala u'adu in abi sannan ba a musan jami ba a samun makwafina in na wuce in aka bata ni in na ɓaci aka bata ni to ba makwafi in lokacin ka ya wuce ba makwafinsa to daga ko dai kai abin da ya cancanta a wannan lokacin ko kuma ba ka da musayi wa innani bi sur'ati kuma ni da gaggawa an bibila ma ajalati nike shudewa bana jinkiri ko ba ka bane fal aqiluna suhbati masu dai hankali su ne abokanaina wa yahfazuna bai'ati sannan kullun suna tsara kayan da ke tare da ni numfashi ko kwanaki watanni shekaru su ne bai'atul waqti eh. kun ga shine wannan saboda haka kowa ya je kula da ya fara makan shi fada akan lokaci wannan yana cin za ku ji mukaddimar da za mu fada dalilin da yasa aka rubuta littafin me yasa aka rubuta littafin Allah kai mu darasi majalisi na biyu zamu ci sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ba wanda ya rubuta takarda